Karfe biyar da minti talatin a nan ya yamai yau muna uku ga watan Juwan na 2019 sashen Hausa na studio Kalangu ya suma gabatar da labarai. Masu raro Asuma na shi nake muku lalemar habin a cikin wannan shiri. a cikin shirin za ku cewa a gobe ne ake sa gabatar da sallar ramadan albarkacin haka kwamandan na rundunar sojojin kwana-kwana na birnin yamai ya yi tuni kan wasu sharuɗa na jirga-jirga na ababen hawa za ku ji ƙarin bayani daga yanzu waɗanda ke taka sharuɗan jigilar nama na birnin yamai za su biya tare da jika goma sha biyar zuwa jika talatin na sefa mataki ne da hukumomin birnin yamai suka ɗauka wato tare da ƙungiyar mahauta a yayin wani taro a alhamis da ta gabata. sannan kamar kowace litinin muna dauke da rahoton musamman kan harkokin shari'a inda madam goje mai muna gazibu za ta yi karin bayani kan hukuncin da doka ta tanada ga masu wato shiyawa yara kanada hankula da kuma garkuwa da mutane da karfi. a difa a cikin daren jiya an murkushe wasu mutane hudu da ake zargin sun yi yunkurin kaiwar hare-hare ɗaya daga cikin wakilanmu ya bayyana cewa an gama da mutum na ɗai a gaban kamfanin da sannan wani kuma a kusa da hilin jirgin sama sai kuma wasu biyun a wani wuri mai nisan kilomita 300 da wurin bincike na 'yan sanda wato fita garin difa a ɗaya bangare kuma harsasai sun hallaka wasu mutane biyu kamar yadda wata majiyar tsaro ta wa wakilin namu. a gobe talata ne ake sa gabatar da sallar ramadan albarkacin haka kapitan hamani adamu abdulaziz shugaban rundunar sojojin kwana-kwana na birnin yamai ya yi tuni wato ya yi wasu bayanai akan zirga-zirgar ababen hawa a hirshe ta wayar tarho da gungu muhammad dantani matakan kawo ɗauki na gaggawa su dai ne zamu aiwatawa zamu girka jami'an kwana-kwana a manyan-manyan magangama shawarin galgadin da zamu yi shine kira dai ga jama'a a sa kulawa a yi hankuri da juna a kuma mutunta sharuɗan kundin tsarin tuki maganganun hanyoyi ne da ke rawaice bisa littafin wanda aka fi samun hatsura a kowace shiya inda harabobinmu suke kamar magamar sizium wadda ke wajen isha Niger na farko Rompoint haro banda a wa'annan wuraren zamu girka jami'an don su kai ɗaukin agaji da gaugawa. Duk da haka idan aka kirayo mu kuma to zamu mu zabura mu je inda aka yi hatsari domin mu kawo agaji. To shin kuna da kayan aikin da za su ba ku damar kai dauki a duk wuraren da kuka zana? Kayan aikin da ke garin su ne muke amfani da su don mu kai dauki ga duk wata matsala ta hatsari da za ta fuskanta zuwa ga al'umma. Euh, la population est souvent confrontée. Wutar lantarki ta dawo a Yamai yau da sa'o'i saba'in da biyu, lamarin da ke suka kyakkyawan zato a sukatan masu ɗinkin tela waɗanda ke da damar cika alƙawalin da suka ɗauka da abokan su wato kammala ɗinkin sallah. Sai dai a wajen 'yan kasuwa masu kayan da ke lalacewa har yanzu akwai fargaba domin a lokacin da mana iska mai karfi kan iya haddasa ɓanna akan wayoyin da ke kawo wutar lantarki aboki ake mumuntar muhammadu ya haɗu da wasu daga cikinsu. tun shekaran jani ni dai gani na kuta ko kibci ba yi ba ba matsala wuta yanzu dai kwanan nan dai Allah ya kare kiyaye gaba kuma duka program da na doka duka na ida yanzu ina jiran kawai kiliyan kowa ya zo ya doki nashi to ka san shi harkan duniya kwa mutum ka rika aiki da gaskiya kwa saboda kayan sallah abu ne masu tadda hankali ga kiliyan in baka dumka musu ba gaskiya wannan doke wutan da aka yi mu mu shahuwa kwarai saboda mu muna sai da kayan sanyi ne kenan idan aka samu matsala wuta kenan ta shahe mu baki daya kenan wannan rashin wutar da an kai ya muna rashin kasuwa sosai bisa tsarin kasuwancin da muke yi muna sai da lemu da galas har yau muna da horgaba saboda mahi yawa inda matsalar take faruwa kamar yadda an ce cikin daji ne ga fotuna kenan tun da lokacin damuna ne zai fara kenan har yanzu muna da horgaba cewa ba a san abun da zai yi ba sai dai mai fatan Allah ya tsare jika goma sha biyar zuwa jika talatin kudaden tara kenan da waɗanda ke taka sharuɗin jigilar nama cikin birnin yamai za su iya biya wannan mataki ne da aka cimma a yayin wata ganawa ranar alhamis tsakanin hukumomin da'irar yamai da kuma na kungiyar mahauta alhaji muhammadu magaji shugaban kungiyar mahauta ya yi muna karin bayani lalle an kwatanta za a dokan mataki har da zancen ai tara wani bai dibin mahimmancin aikin nan nashi ya daraja ta aikin nan ya mutunta aikin nan nashi amma an sa tara saboda wani ya yin tsoron tarar don saboda a tsabtace dokan nama yadda ya kamata Prison de ville abun da ya kwatanta ya ce jika goma sha biyar har jika talatin ya kwatanta an mutum bai rufe ba in bai doka bisa ka'ida yadda an kace ba lalle in ka ɗauki nama ka rufe bai kai a san da nama na ka ɗauko ba shi ya kamata amma ka ɗauko abu haka nan ga hili bai kamata ba tunda ko mu da aikin mu na wallahi mun ji daɗin wannan abu na a tsabtace dokan nama saboda sana'a mu ce don in mutuncin sana'a kai zube ai mutuncin ka da zube tunda kai daga sana'a kai za a rina. maudu'in fasalin bunƙasa tattalin arziki da na al'ummar nijar na 2017-2021 ya karkata ne a kan nijar ƙasa mai sake lumfasawa domin jin daɗin rayuwar al'umma domin ganin an aiwatar da wannan fasali an gudanar da wata muhawara a shekarar 2017 a birnin paris na ƙasar faransa wadda ta bara damar tattara kudade inda aka samu kashi 70 cikin 100 na adadin da aka tsara. Idrisa Haruna, daraktan fasali da shirye-shirye a ma'aikatar ministan fasali, ya yi wa Nafisa Adamu ƙarin bayani. Gibbin da muka je nema ya kai miliyar goma sha bakwai na dollars sai ga shi abokanin hulɗarmu sun amince na taimaka mana da miliyar 23 na dola kwatankwacin kashi 135 cikin 100 na abin da muka bukata. Yanzu mun samu kashi 70 cikin 100 na tallafi daga waje. Abin da ke nuna cewa abokanin hulɗarmu sun ba mu haɗin kai bisa shirin tattalin arziki da zamantakewa. Mun gamsu saboda kun san a Nijar akwai abubuwa da dama da akwai saurari a kaba. Ana tsammani nan da shekara 2020 wannan tsari za mu yi gangamin samar da kudade domin Nijar ta kasance a cikin tsaro. Dangance da haka muna tunanin ya kamata mu kyautata ingancin rayuwar 'yan Nijar wanda ya kumshi kowane bangare na rayuwa kama tun daga tattalin arziki har zuwa zamantakewa ta gari. cikin dana 24 zuwa 25 ga watan man wata tawagar ceton yanci rani ta cibiyar kula da yanci ranin ta oem ta agadas ta ceto mutane 30 'yan nishar da ke kan hanyar su ta zuwa libi hudu daga cikin su sun rasa rayukansu sanadiyar karewar ruwan jiki a lokacin da masu ceton suka isa a wurin su azawa muhammad shugaban tawagar ceton ta oem ta agadas ya yi wa musa maman karin haske Mun samu labarin marar daɗin ji na wasu baƙin haure talatin a wajen rijiyar Ashigur, inda kamar yadda muka saba mun yi gangamin jami'anmu kamar likitocinmu da kuma jagoranci na sojoji domin isa a gurin. A haka muka tarar da baƙin hauren a wajen rijiyar ta Ashigur. A cikinsu uku suka mutu saboda wahalar da suka sha. Na hudun ya some a lokacin da muka isa wajen duka 'yan Nijar ne. Mun kawo mutane 26 a cibiyar kula da bakin haure. Duka sun amince mu taimaka musu na kai su a garuruwan su a gaban iyalansu. Direban su ne ya gudu ya bar su. Kafin mu samu labari tuni sun yi kwanaki uku sun matsu sosai. A ranar ta uku ne muka samu kai gare su. Masu zanga-zanga sun yi shirin gwano a Juma'ar da ta gabata a cikin wannan wata na Ramadan wanda duk da zafi da gajiya azumi na gudan ini, masu zanga-zangar ba su yi kasa a gwiwa ba. Wani labari daga kamfanin dillancin labaran Faransa AFP ya nuna cewa masu zanga-zangar kin jinin mulkin Algeria sun yi watsi da ta yin sasantawa da hafsan hafsoshin sojan kasar General Ahmed da Gaida sala ya yi musu a makon da ya gabata. A hannu ɗaya kuma sun jinjinawa wani dan rajin kare hakkin bil'adama da ya rasu a gidan kaso inda suka zargi hukumomi wato da kisan nasa kamar yadda kamfanin ya ruwaito. An ɗage karawar ƙarshe ta gasar cin kofin ƙwallon ƙafa na ƙasa har zuwa wani lokaci. Hujjar da aka bayyana ita ce karawar ta zo daidai da ranar sallar Ramadan. Shugaban kwamiti mai kula da wasanni da na hukumar ƙwallon ƙafa ta ƙasa ya bayyana cewa matakin ɗagewar zai baiwa kowa damar halartar karon karshe na gasar wadda za ta tashi tsakanin kulab wato tsakanin kulab guda biyu na yamai as sunidep da kuma as gendarmerie national sai mu saurari Umar Hima Sulai a hirar shi ta wayar tarho da Sumana Ahmadu. Kofin ƙasa gwamnati ne ya kamata ya kula da shi. Ba dimin ba ne mahukunta su samu damar zuwa hilin kwallo domin ko ranar sallah ce mutane na kaiwa juna barka da sallah shi yasa muka daga karan har zuwa wata rana da za a kayyade nan gaba. Tana iya yiwuwa nan zuwa ƙarshen satin nan mu tsayar da ranar yadda kowa zai samu ya halarci kwambalar. Lalle mun saba gudanar gudanar da karon karshe na kofin kowace ranar uku ga watan Agusta. Amma yanzu dangance da sauye-sauyen da aka yi ba zai iya yiwuwa ba. Yanzu muna kan zagayen rana ta 21 shi ko ranaku 26 ne kenan yana muna sauran ranaku biyar. Kowane kwana biyu ne muke sanya karon tagogin. Abun yabawa ne domin ko ganin ba su shirya ba akan haka kuma ya dan sa musu matsin lamba kaɗan mu dukan ba mu da wani zaɓi a gaban sharaɗin kaf da na FIFA. Sauraron shirye-shirye Istiro Kalau ko ina a cikin duniya ta hanyar safin dandalin sada zumuntar Facebook. Safin Facebook na Istiro Kalangu ina so kuma ina yadawa. yanzu kuma sai rahoton namu na musamman shekaru talatin na zaman kaso da hukuncin kisa haka ne doka ta tanada ga masu juyar da hankulan ƙananan yara da kuma masu garkuwa da mutane da karfi malamar shari'a madam mai muna gazibo ta yi muna ƙarin haske a hirarta da balkisa hamidu Juya hankulan yare ƙanana babban laifi ne a fannin kundin hukunta manyan laifuffuka wanda ya aikata hakan yakan iya fuskanci hukuncin ɗauri daga watanni biyu zuwa shekaru goma kamar yadda Juju Maryama Goje ta bayyana. Cin zarafin yara mata matasa laifi ne da doka ta hana a ayarta ta sattin da uku shahi na uku na ɗaya ga watan janairu na shekara ta dubu da dari tara da sattin da uku. Duk wanda ya sace matashi ko kuma aka haɗa kai da shi aka cuci matashi mai shekaru kasa da goma sha takwas ko kuma ya sa aka yi wani waje da shi aka musguna mishi aka raba shi da yallan shi to doka za ta yanke mishi hukunci na zaman kurkuku na shekaru. shekaru biyu zuwa goma wannan na nuna cewar duk lokacin da kuka raba wata budurwa da iyayenta kuka tsare ta a wani waje na daban wai don kuna son ta ko kuma kuna son yin lalata da ita in dai bata kai shekaru goma sha takwas ba wannan shine ake ce ma cin zarafin iya mata matasa bangare na biyu shine mutanen da ke kawalci wato su mai da yarinya wani waje su raba ta da uwayenta maza su rinka umarni da ita su kuma suna karɓar wasu kuɗaɗe kuma shi. shi ta kai shekaru goma sha takwas ba to kun haɗa kai an yi lalata kuma doka za ta hukunta ku zaman kurkuku ya hau kanku saboda kun raba yarinya da uwayenta saboda lalata. Just pour ça hukuncin mutanen da suka juyar da hankulan yare ƙanana da ƙarfi da yaji. toutes les personnes Mutanen da ke sace yara a wajejen su difa da talabere da ke fama da rashin kwanciyar hankali. Doka ta nuna cewar hukuncin kisa shine ya hau kansu ko da yake cin zarafi ne amma idan aka ma yarinyar aure ba tare da sanin iyayen nata ba kuma ta ɗauki ciki kuma daga baya uwayen nata suka yahe muku to babu wani laihi wanda ya rataye kanku idan aka samu wani da laifin juya hankalin yarinya wa ya kamata ya shigar da kara uwaye na iya suka yi kara ko kuma kawun yarinya da sauransu babban alkali ma na iya ɗaukaka ƙara idan ya samu labarin cewa an ɗauke wata yarinya an saka ta hanyar banza to shi da kanshi ya isa ya ɗauki mataki. marla ƙarshen shirin namu kenan na amaraicen yau yanzu kuwa zan barku da habibu garba wanda shi ɗauke magana domin gabatar muku da labarai da harshen zabarmanci ai saurare lahiya daga Nyamai zuwa Arlit, daga Tilber zuwa Difa, ku saurare shirye-shirye Studio Kalangu tare da rediyon Studio Kalangu, tafiyar yanayin Nijar.